to barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin littafin sunan tirmidhi ko jami'ar tirmidhi ko aljami'ar kabir sunan tirmidhi wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin musa bin tahaq a tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu yana tana hijira na da shekara 279 yana dan shekara 70 daidai muna cikin abubuwan fitan ko kitabul fitan karamin littafi ko babban babi na 31 a jerin ƙananan littattafai ko manyan babuka 46 da ke ci wannan littafi na sunan tirmidhi karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 64 a wannan littafi hadisi mai lamba 2251 yau da izinin Allah za mu tashi farkon babi na 65 hadisi mai lamba 2252 da fata Allah ya taimake mai samu dace imamu tirmidhi Allah ya ji kansa ce babu ma ja a fin nahi an sabbin riyah babi abin da ya zo cikin hani ga barin zagin iskoki eh, riya jam'i ne na arriyah eh, to nan imamu tirmidhi ya zaɓi ita arriyah saboda kowace iri ta shiga arriyah asali iska wadda take eh, wadda ba dauke da alkhairi a cikinta da haka ne yake cewa da tusa ma arrihu eh, wato eh, tusa kaga ai tana da wari to amma arriyah ita kuma ko da ta zuwa cikin jam'i na iskoki to ana nufin an faɗe ta ana nufin iska wadda take tana ɗauke da alkhairi wanda Allah ya ce wa arsalnar riyah lawaqih ga arriyah lawaqih iska da aka aiko wadda take hada abubuwa guda biyu na barbara kamar yana ka turo iska ta zo ta hadu da wani yanayi sai hadari ya tashi sai a samu ruwa a turo iska ainihin ana cikin zafi sai ta zo ta kawo sanyi a ji daɗi eh, to haka dai eh, arriya an gane ko eh, arriya da yawanci kuwa ƙuranin Allah ya faɗe ta za ka ga ainihin babu abin nan kamar da ya ce arriya al'aƙim bakarariyar iska wadda aka tura adawa wadda ta ji ta halakar da su an gane ku to dai nan kowace ce kar a zage ta an gane kar a zage iska dan an ganta ta taso ba san abin da take dauke da shi ba huwal babu khamis wa sittun babi na 65 kenan hadis rakam alfan mi'atan sintan wa khamsun hadis mai lamba 2252 قال حدثنا يساق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin sanadin ya tike zuwa Ubay dan Ka'ab Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tasubbu rih kada ku zagi iska fa idza ra'aytum ma in kun ga abin da kuke kyama daga iska to ku ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih ya Allah muna roƙonka daga alkhairin wannan iska wa wa khairi ma fiha muna roƙonka daga alkhairin abin da yake cikinta wa khairi ma umirat bi muna roƙonka daga alkhairin abin da aka umarce ta da shi Eh, sai ku yi addu'a ku roƙi Allah an gane ku wani odu ka min sharri hadhihi rih ya Allah muna neman tsarinka daga sharrin wannan iska wa sharri ma fiha da kuma sharrin abin da ke cikinta wa sharri ma umarat bih kuma muna neman tsarinka daga sharrin abin da aka umarce ta da shi saboda ita ma umarta ta ake yi ta zo ne Allah subhanahu ta'ala ya aiko ta don haka ainihin ba za a ce za a zarge ta ko a zage ta ko abin da ya kama da haka ba wa babi وفي wa عن عائشة وأبي هريرة wa anasin wa العاص abbasin wa jabir a wannan babin akwai hadisi ainihin irin wannan daga waɗannan manyan sahabbai eh, ga sunan na Aisha Allah ya kara mata yadda da Abi Huraira da Usman dan Abil As da Anas da Abdullahi dan Abbas da Jabir Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayansu an gane ku to wannan dai ana gaya mana kada mu zagi iska kuma ainihin duk waɗannan sahabbai da suka ruwaito wannan hadisi abinda hadisin nasu yake cewa kenan yau mun ji suna wani sahabi ubai dan kab al-ansari wanda bamu mu gan shi ba a baya ubai dan kab sunansa ubai dan kab dan kais dan ubai dan zai dan muawiya dan amr dan malik ana cewa da shi abul munzir ba khazraje ne kuma ba ansari ne wasu malamai sun ce su abu tufail almadani amma dai tatil nashi shine sayyidul qurra wato shugaban makaranta wanda shi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin eh, wato eh, makaranta alqur'ani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace akwai qur'ani daga wajensa ina cikin wanda manzo Allah yace akwai qur'ani daga wajensu babban shuhurarsa ita ce sayyidul qurra wato shugaban makaranta an ce ya mutu a shekara ta sha bayan hijira wasu malamai sun ce a shekara ta ashirin wasu malamai sun ce a shekara ta ashirin da biyu wasu sun ce a shekara ta talatin wasu sun ce a shekara ta talatin da biyu wasu sun ce a shekara ta talatin da uku ala'ayi hal ina cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu falloli masu yawa to kuma za ka ga suna ne da ba ka so ake sa shi ba ainihin a cikin mutane wallahu alam babun imam turmi ya ce ga wani babi mu za mu masa suna wa huwa al babu sadis wa sittun babi na 66 hadis rakam alfan mi atan 350 hadith hamsin hadis mai lamba 2253 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سعيد المنبر فضحك فقال وأن حديثا لسنة زوى فاطمة إرقيس الله يكرمته يده تجي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حكم منبري سيئي داريا صلى الله عليه وسلم سيئي إن تميما الدارية haddasani bi hadisin fafarihtu bih ce lallai tamim addari ya gaya min wani hadisi sai ne farin ciki da shi ya faranta min rai fa ahbabtu an uhaddithakum sai na so ni ma in gaya muku wannan labari da ibani haddasani anna nasan min ahli filastin rakibu safinatan fil bahr ya ban labari ya gaya min cewa waɗansu mutane daga mutanen falastin sun hau jirgin ruwa a cikin kogi fajalat bihim hatta qazabathum qazafathum fi jaziratin min al bahr sai ainihin jirgin ruwan ya kada da su kamar iska ta dauke su har ta kai su wani ainihin wato tsibiri daga cikin tsibirai da suke ainihin eh, abin nan eh, da ke cikin teku a cikin kogi an gane ko fa'izahun bi dabbatin labbasatin na sharatin sha'ara sai ga wata dabba labbasa akwai eh, tufafi a tare da ita ko tana da rikitarwa na sharatin eh, gashinta a baje faƙalu ma an sai suka ce ya kike wato gata nan ta sa tufafi ƙarar ana aljassasa sai ta ce ni ce aljassasa wato wata dabba ce eh, da ake samu a cikin eh, a cikin teku a tsibirai an gane ku eh, tana tana samuwa dujal bayanai labari an gane ku kalu fa akhbirina sai suka ce to ba mu labari qala la akhbirukum wala astakhbirukum tace ni ba zan ba ku labari ba kuma zan nemi labari a wajen ku ba walakin to aqsal qarya fa inna samma man yukhbirukum wa yastakhbirukum amma ku zo can karshen gari ƙauyen namu akwai wanda zai ba ku labari akwai wanda zai nemi labari a wajen ku fa'atai na aksal ƙarya sai muka je can ƙarshen ƙauyen fa'iza rajulun muwafaqun bi silsila sai ga wani mutum an ɗaure shi da ainihin sarƙa faƙala akhbiruni an aini zogar sai ce to ku bani labari game da ainihin wato aini zogar wato ina tambayar su eh, labarin eh, ainihin wato wani guri da yake akwai ruwa ƙulna mal'a tadfok sai muka ce ai wannan eh, wuri wannan kwazazzabo ko wannan kogi ko wannan idane ruwa da sani ya cika ina ambaliya Kala akhbiruni anil buhaira sai ce to ku bani labari game da buhaira dan kogi da yake na babariya kulna mal'a tudfa kuma kace shi ma ainihin ina nan ya cika asalin eh, ainu zokar ruwa ne mara daɗi ita kuma buhaira ruwa ne mai daɗi قال an nakhli. baitan alladhi bayna al-urduni wa falastina hal at'am ku gaya min ku bani labari game da yankin dabino gonakin dabino da suke sa wuri da ke tsakanin urdun da filistin shin wannan shekarar ya ba da ɗan itaciya yayi an gane ku qulna na'am muka ce eh qala akhbiruni an nabi hal bu'ith da ce to ku bani labari shin annabin nan an aiko shi qulna na'am muka ce eh qala akhbiruni kayfa nasu ilai sai to ku sanar da ni ya mutane suke zuwa gare shi ma'ana ya suka karbe shi qulna sira muka ce suna nan ana ta gaggawa ana in ba kai ba nuri an gane ko abin nan ana zuwa gare shi ana musulunta ƙala fanazza nazwatan hatta ka da ƙulna fama anta ita ce fanazza nazwa ainihin sai zabura wata irin zabura kamar hatta kada har ikusa ainihin tsinke daga cikin sarƙa ko mari da aka sashi ƙulna fa ma'anta sai muka ce to kai kuma waye kai kawala ana dajjal ita ni ne dujal wai shi ne jujal innahu yadkhulul amsara kullaha illa tayyiba ice zai shiga kowanne gari amma banda tayyiba wa tayyibatu al-madina sai baɗin nan kuma ita ce madina an gane ku wa haza hadithun hasanun sahihun garib wani hadisi ne ke kyan gantacce ba komin hadisi katada daga hadisin katada an sha'abi daga imam sha'abi wa qadrahu gairu wahid kuma ba malami ɗaya ruwaito shi ba an sha'abi daga imam sha'abi an fatimata bint qais daga ita fatima yar qais to wannan hadisi dai hadisi ne sahihi saboda hadisin imam muslim ma ya ruwaito shi an gane ko imam muslim ma ya ruwaito wannan hadisi eh, fatima binta qais fihriya ita ma buji ta ba a baya sunanta fatima bin qais bin khalid bin wahab bin sa'laba bin wasila wasu malamai sun ce bin wa'il mahaifiyarta ana cari ta umaimatu bin turabiya ba ƙureshi ya ce ba fihiriya ba ta da wata shahura wadda za ce ainihin ta yi shahura da ita eh, ta mutu a zamanin halifancin mawai dan abu sufiyan sahabi ya ce wadda ta yi shahura za ka ji ana yawan faɗanta fatima bin ta ta yi kaza fatima bin ta ta yi kaza tana cin waɗanda suka yi mata da suka yi hijira a farkon al'amari an gane ku to wannan babin ya za mu sa masa suna inda imam mutum zai ce masa suna za mu kira shi eh, babun minhu saboda ai ita wannan eh, jirgin eh, kogi idan in jirgi yana cikin ruwa abin da yake kawar da shi daga hanya iska ce an gane ku to da haka kenan babu minhu babun ga wani sabon babi babu sabi wa sittun babi na sittin da bakwai shi ma imamu tirmidhi ya ban mu mu yi masa suna hadis ragam alfan mi'atan arba'un wa hamsin hadis mai lamba dubu biyu da dari biyu da hamsin da hudu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا احمد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث dan al-yaman Allah ya kara masa yadda sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah su sallam ya ce la yanbaghi lil mu'minin an yuzilla nafsa bai kamata ga mu'mini kaskantar da kansa qalu wa kayfa yuzillu nafsa suka ce ya zai kaskantar da kansa ya manzo Allah qala ta'arradu min al-bala'i lima la yutiq sa kansa a bala'in da ba zai iya ba itarowa kansa abin da ya fi sa wannan ya kaskantar da kansa kenan kuma ya san ainihin ba zai iya ba an gane ku wato eh, abin nan eh, sai mu ce babu nahi an islalin nafs babi da zai bayani ga hani ga biran kaskantar da kai da wulakantar da kai haza hadithun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa bako babun ga wani sabon babi wahol babu samin wa sittun babi na 68 shi ma mamu tirmidhi ya bar mu masa suna hadis ram alfan mi'atan hamsin حديث من لمبا 2255 قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث دستان ديزو عن بن مالك الله يقارى مسيدا دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي انصر akhaka ظالما aw مظلوما taimaki dan وانك ina الظالمي كون wanda aka قلنا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما يا رسول الله إنا تمكيشي أن أنزالنشيش ناقواتو مساكنسا تو يا زن تمكيشي أنا الظالمي شيني ظالمشي قال تكفه عن الظلم ce ka kame shi gabarin yin zalunci ka tare shi fa za ka nasruka iyahu wannan ita shine taimakon ka gare shi wa fil babi aisha annan babin akwai hadisi irin wannan daga nana aisha Allah ya kara mata yadda hadha hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne kyawa ingantacce sai mu ce babu eh, nasarar akhi zaliman au mazluma wato babu da zai magana a taimaki dan uwa ina a ko ina wanda aka zalunta babu ga wani sabon babi huwal babu tasi wa sittun babi na 69 shi ma yi mamatar mai zaben mai suna hadis a malfa mai atan 56 hadis mai lamba 2256 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسند زا عبد الله بن عباس دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من سكن البادية جفا واندا إزونا قوي إما يدى قوي نني ورن زمانسا to shi wannan jafa ɗabi'arsa za ta yi kaushi wa manitta ba a saida gafal wanda kuma ya bi abin farauta zama mafarauci gafal zai gafala wa man ata abuwa ba sultani fitatana wanda ya tsaya kofar sarakuna to shi kuma za a fitine shi eh, zai zamanto wato ina ganin gaskiya ko abin da ba daidai ba amma ba zai iya faɗa ba saboda tsoron sarakuna an gane wa fil babi ana abi huraira wannan babin akwai wani hadisi daga abi huraira hadha hadithun hasanun gari wannan hadisi ne ba ko min hadisi bin abbas daga hadisin abdullahi dan abbas la na arifu illa min hadisi sauri musan wani ya ruwaito wannan hadisin ba sai daga wajen wannan sanadi cewa zuwa da abdullahi dan abbas sai ainihin sufyan sauri hadisin ya fi shuhura daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda an gane ku don haka eh, hanyoyi guda uku duk da suka zo a sunan abidawa da sunan nasayi da ahmad duk wanda isa zina da sanadi ne zuwa shi eh, eh, abdullahi dan abbas an gane ku amma ruwayar abin hulera ita ce mafi Eh, sanuwa kuma ce mafi inganci akwai wata ruwa ma daga albara dan azib irin wannan da abdullahi dan masud amma dai daga abdullahi dan abbas wannan abin nan ne to ya za mu ce eh, ya za mu wannan babun suna babu man sakan albadiyata jafa babun ga wani sabon babi huwal babu 70 shine babi na 70 shi ma imamu tirmidhi ya ban mu masa suna hadisi kan alfan mi'atan hamsabun wa hamsun hadisi mai lamba dubu da dari biyu da hamsin da bakwai قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن دان عبد الله دان مسعود yana ba da labari ga mahaifin Abdullahi dan Mas'ud yace naji manzo Allah su yace innakum mansurun wa musibun wa maftuhun lakum lallai kuɗin mansorona ababen taimakawa ne in kuka je za ku yi yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ku wa musibun kuma ku masu samun ganima ne wa maftuhun lakum za a buɗe muku garuruwa da yawa faman adraka zalika minkum wanda ya riske haka daga cikin ku lokacin da za ku ringa samun nasara za ku ringa samun ganima za ku samu nasara akan garuruwa ku bude su ku ci su da yaki falyattaqillah to yaji tsoron Allah wal ya'mur bil ma'ruf wa umarni da kikkiawa wal yanha 'anil munkar da hani gabaran muna wa man kadaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda yayi min ƙarya da gangan sai ta talu wajen zaman sa daga wuta haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kikkiawa ingantacce wannan akwai a tanabbo annabi yana ba da labarin wani abu da zai faru a nan gaba wanda wannan kan sa wasu ce ya san gaibu amma ba sanin gaibu ba ne wannan a tanabbo dama wannan yana daga bambancin annabawa da sauran mutane suna samun labari daga Allah na wani abu zai faru nan gaba wanda al'ummarsu ba za su samu ba domin a tabbatar da su annabawa ne amma ba sunan su sanin gaibu ba an gane ku to sannan ya yi umarni da aji tsoron Allah kuma ya yi umarni da kyawa da hannun game da muna saboda mutane suka samu duniya to shan takewa suke to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yi kokari ya dora su akan turba wadda take mai kyau wannan babun sai za mu yi masa suna da babu inna anna hadhihi al-umma mansura wa musiba wa maftuhun laha an gane ku babun ga wani sabon babi babul wahid wasu sabi'in babi na saba'in da ɗaya shi ma imamu ya bar mu mata suna hadisar gama alfan mai a tayin samanin hamsin hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da hamsin da takwas ala haddasa mahmud bin gailan ala haddasa abu dawud ala haddasa na shu'ba an al'amish muhammad wa asim bin bahdala sami'u aba an huzaifa ta sanadin ya tike zuwa huzaifa dan al'imani yace qala umar umar dan khattab yace. ayyukum yahfazu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil fitna waye daga cikin ku ya haddace abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sha'anin fitina fa qala to ana sai hudayfa yace ni qala hudayfa hudayfa yace fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiru as-salatu wa sawmu sadaqa abinda mutum ya aikata na ba daidai ba a cikin iyalansa da dukiyarsa da 'ya'yansa da makotansa to sallah da azumi da sadaka suna kankare masa nauyin zunubin wal'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar haka nan umarni da kyakkyawa da hani gabarin mummuna fa qala umar sai umar ya ce lastu an hadha as'aluk ba game da wannan fitina nake tambayar ka ba walakin anil fitnati anil fitnati allati tamuju ka al-bahr ina tambayar ka ne game da fitinar da za ta yi rukuki rukuki irin na kumfar kogi qala ya amiral mu'minin na ce ya sarkin mumine inna bai na bai na hababan maglaga tsakaninka da wannan fitinar akwai wata ƙofa rufaffiya an rufe ta ƙala umar a yi fita hama yuksar sai umar ya ce to ƙofar buɗe ta zai ko karya ta zai kala bal yuksar sai huzaifa ya ce a karya ta zai ƙala idan la yuglaku ila mil qiyama sai umar ya ce to in ku aka kare wannan ƙofa aka buɗe to ba za a rufe ta ba kuma har tashin alkiyama qala abu wa'il fi hadith hammad abu wa'il a cikin hadisin hammad ya ce qultu li masruq sai nace da masruq sal huzaifati anil bab tambayi huzaifa game da wannan wane ne kofar fasalahu sai ya tambaye shi fa umar sai ya ce ai umar ne wannan kofar hada hadisin sahih wannan hadisi ne ingantacce kuma tun da aka kashe sayyidina umar to tun daga wannan lokaci fitina ta shigo cikin wannan al'umma kuma take ta tafiya har yanzu kuma haka za a yi ta tafiya har kiyama ta tashi wani lokaci za ta lafa wani lokacin za ta zo ta sake eh, kwabewa kamar halin da ke ciki yanzu a duniya allah ya sauke amma dai wannan al'umma din eh, ainihin mansoron musibon maftohun lana insha Allah an gane ku to wannan sai mu ce babu alfitnatil uzma babi da zai bayani a fitina mafi girma babun ga wani babi wa huwa babu sani wa sab'un babi na 72 shi ma imam mutum ya bin masa suna qala hadith ragam alfan mi atan tisuna khamsun hadith mai lamba 2259 قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال كعب بن عجرة الله يكرم سيداتي خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم يتيم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu zuwa gare mu wa nahnu a tun mutara ne hamsatun wa arba'atun biyar da hudu an gane ku biyar da hudu wato ina fassara tis'a din an gane ku ahadul adadai min al-arab wal akhar min al-ajam dayan adadin guda biyu daga larabawa ne dayan kuma daga bobayi kamar nan ka je mutanen eh, Nijar ai ka kasance gomiya tara da goma in suna so sai ɗari ba za su sai ɗari ba to kamar haka wannan hamsatun wa arba'atun an gane ku faƙala sma'u sai manzo Allah sallallahu ce ku saurara hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara shin kun ji cewa bayana za a samu sarakuna faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayhi alhawd dan haka wanda ya shiga wajen su sai ƙaryata su da sai gazgata su a ƙaryar da suka yi ya taimake su akan zaluncinsu to ba ni ba shi ba shi ba ni kuma ba zai zo inda tafki na yake lokacin da za a sha ruwan na ba kuma mallam yadkhu alaihim wanda bai shiga wajen su ba walam yu'inhum ala zulmihim bai taimake su akan zaluncin su ba walam yusaddiqhum bi kadibihim bai gaskata su a karyar da suka yi ba fa huwa minni wa ana minhu to ni ina tare da shi shi yana tare da ni wa huwa waridun alayhi al-hawd kuma zai zo isha ruwa daga tafki hadha hadithun sahihun gharib wannan hadisi ne ingantacce ba ko la na arifu min hadith mis'ar illa min hadha al-wajh ba mu shi daga hadith mis'ar ba sai ta fuska qala harun harun yace fa haddathani mahmud ibn abd al-wahhab an sufyan an abi hasin an ash-sha'bi an asimi min al an kab ibn ujrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai Eh, harun ya sai muhammad dan abdulwahab ibanu wannan hadisin daga sufiyan daga abi hasin daga sha'bi daga asimin al'adawi daga abd dan ujra daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin wannan قال هارون هارون يتي وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم وليس بالنخي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مسعر سياك ونن حديث دي دبن شيما كعب بن حديث wannan da yake tare da mu ainihin wancan na farko da aka kawo ta wannan sai ainihin ita batar da cewa hadisin ina da wuja wafil babu an hudaifa kuma a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga hudaifa ta bin yaman Allah ya kara mishi yadda an gane ku to dai hadisin eh, imamun nasa'i ma ya kawo shi shi ma daga kabdan ujara a wurare haka ne imam bin hanbal a cikin musnad wannan zai zama mutaba'at ne gare shi yana da shawahid a cikin musnad a wurare masu yawa ainihin wanda suke nuna shaida akan wato ingancin hadisi din wallahu alam babun imamu ya ce ga wani babi wa huwa babu salis wa sab'un babi na uku shi ma yawan mutum ya ban mu mu masa suna to wancan sai mu ce babu nahi an dukhul ala sultan babu da zai bayanin hani ga barin shiga wajen sarakuna da haka ba ana cakar a shiga ba amma in an shiga to kada a gazgata su akan abin da yake na karya ko a taimake su akan zalunci bal eh, wajibi ne ma a shiga domin a hana su ko kuma dan a ba su shawara ganin ko dan ganin ido ya zamanto ba za su yi wani abin ba wajen hadisin da ya gabata shi ne hadisi mai lamba 2259 alhadis raqam alfan mi'atan tis'un wa hamsun hadis raqam mi'atan alfan mi'atan wa sittun hadis mai lamba 2260 qala hadathana isma'il bin musa alfazari fazari ibn bint suddi al-kufi قال حدثنا عمر بن شاكر an anas bin malik qala qala rasulullahi sallallahu wannan hadisin da sanadi zuwa anas dan malik Allah ya kara masa yadda afwan a wancan hadisin mun ji ka'ab dan ujra wanda ba mu wuce shi ba a baya ka'ab dan ujra Allah ya kara masa yadda shi ne ko hadisin ka'ab dan ujira eh, ko mun gan shi sunansa ibrahim eh, abin nan eh, ka'ab dan ujira ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ka'ab dan Ujra dan Umayya dan Adi dan ubaid dan alharis halif ne na Ansar wasu ce halif ne na Bani Harisa dan alharis. dan al-khazraj eh, eh, eh, abin nan shi abin nan abin nan shi kaf ɗan ujra ba mutumin madina ba ne alkunyarsa abu muhammad amma an jingina shi zuwa ga mutanen madina cikin bani amur dan auf kuma daga baya musulunta eh, musuluncinsa ya yi jinkiri sai daga baya amma kuma eh, duk yaƙe-yaƙe da manzo Allah sallallahu alaihi yayi da shi aka yi an gane ku eh, to haka dai malamai suka تتونا كمدى كعب دم وجرة الله تعالى مسا tsara نعم قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكوفي قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya ati ala nasi zamanun wani zamani zai zo wa mutane as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid ala al-jamr wanda ya hakuri daga a cikin su akan addininsa kamar wanda ya riko da garwashin mutane hada hadithun garibun min hadha al wannan hadisi ne ba ta wannan fuskar Umar bin Shakir Sheikhun basri shi eh, umar dan shakir wani tsoho ne mutumin basara karrawa an hogai ruwa hilimin ahalil ilm malamai da yawa sun ruwaci hadisi daga wajensa ainihin ah, da haka babu wani abin na kansa to amma dai hadisin akwai dan rauni eh, a cikin shi an gane ku eh, ko da babu ba Ba hadisi ne ke ingantacce hadisi ne ingantacce eh, cewa zamani zai zo mutane a eh, irin wannan yanayi an gane ku eh, akwai wannan hadisin bayan imam turmizi imam abu da ya rawaito shi hakanan eh, a matsayin mutaba'a ko shahid hakanan imam ibn maja da imam ahmad a cikin al-musnad an gane ku babun imam tirmidhi ya ga wani sabon babi shi ma mai masa suna to shi wancan zai masa suna babu ya ati alan nasi zamanun nisabiru fihim ala dinihi kalqabid al-jamr حديث رقم 2261 حديث من لمبا 2261 قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ده عمر يتي من زال الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي بالمطيطياء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها إنا لله وإنا إليه راجعون من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي إذا مشت أمتي المطيطية لفظنا المطيطية ميم انت فركو زي متى رفعه طاء za a mata fataha eh, ya za a daure ta damul handin na biyu za a masa kisra sai ya sai kuma eh, aluja da kuma ainihin wato eh, alhamza a ƙarshe an gane ku. wato almataifiya tafiya ta takama da alfahari da jiji da kai ta bahtur an gane mutu yana buɗe hannaye eh, an gane ko in mutum bai tafi yana buɗe hannu irin taƙama haka to wannan ba shi ne mutaiti ba haka nan wa hada maha abu na'ul muluk wato ‘ya'yan sarakuna’ suka zo su ne musu hidima abu na farisar rum ‘ya'yan farisawa da ruma saboda lokacin suke da mulki a duniya to aka zo wani lokacin Shiraru ha ala khiyariha za a ɗora ainihin mafi sharrin al'ummar akan zababbun su kaskantattun eh, mutane sai su zamanto wato su ne da eh, za su jagoranci mutane kamar halin da ake ciki yanzu haka duk wanda ya san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addini waɗannan abubuwan ba sa bashi mamaki eh, da haka yanzu mun gani eh, an zo an sami lokaci eh, da faru an sami musulmai sun ci kasashen farisa da roma sun kwace dukiyoyinsu sun ribace 'ya'yansu allah ya ɗora su a kansu to amma daga baya gashi abin da zai faru yan iska suka zo kashe usman dan affan sannan aka zo aka samu banu umayya suka zo suka samu iko a mulki akan banu hashim suka yi abin da suka yi to haka ake ta tafiya har yanzu haka za ka gani ana ta yi an gane ku yanzu gashi kaskantattu suna jagorantar mutane masu kima masu daraja sai su yi musu wulakancin da suka dama هذا حديث غريب وانا حديث ني غريبي وقال رواه ابو معاويه عن ابن سعيد الانصاري abu muawiya ya ruwaito shi daga hadin sayyidin al-ansari qala haddathana bi zalika muhammad isma'il alwasufi ya ce muhammad dan alwasufi ya ba mu wannan hadisin qala haddasa abu muawiya an ya bin sa'id an abdullah bin dinar an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu kwatan wannan da wannan sanadi shi ma take zuwa abdullah dan umar wala yi rafu da hadisi abi mu'awiya ba a san wannan hadisi na abi mu'awiya gare shi an yi abin sa'id na abdullahi bin dinar na bin umar ba a san wani asali ga wannan hadisin ba daga hadisin abi mu'awiya inna man ma'rufu hadisi musa bin ubaida wanda aka sani shine hadisin musa dan ubaida wa kadra wa malik bin anas na hadal hadis malik dan anas ya rawaito wannan hadisi an yi abin sa'id daga hadisi ya hadan sa'id mursalan amma hadisi ne mursal ولم يذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بيتشي دقى عبد الله بن دينار دقى عبد الله بن عمر با an gane ku babun imam tirmidhi ya ce ga wani babi wal babu khamis wa sab'un babi na 75 حديث رقم 2260 حديث من لما ربيد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث تو وانشان آه، يا دام باش سونا وانشان باب باب إذا مشت أمة المطيطية سلط عليها على خيارها شرارها أنغانيكو قال حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكرة قال abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce a samani Allah bi shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma halaka kisra Allah ya kare ni ya tsare ni da wani abu da ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kisra ya mutu an gane ku don da ya ce bishai'in ai da wani hadisi an gane ku nan kuma eh, abin da ya ce da Allah ya tsare shi wato da bai shiga cikin ashabul jamal ba eh, eh, abin nan lokacin da kisra ya mutu kala ta sai manzo Allah sallallahu alaihi ce wa suka sa halifansa kalu ibnatahu sai suka ce yarsa ita ce ta gaje shi faƙalin na nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yufliha qaumun amrahum imra mutanen duk da suka jagorantar da shugabancin su ga mace to ba za su ta ba ita abu eh, abubakar yace da Aisha tu yani al-basra lokacin da aisha ta gabato yana nufin ta zo basara zakartu qawla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tuna wannan magana ta manzo Allah sun sallam cewa to tunda mace ce take jagorantar su ba za a duba ce ai matar annabi bace ai kaza kaza a da ka'ida ce wannan mutarrada kawai mace ba za ta jagoranci mutane su rabauta ba fa asamani Allahu bi da wannan maganar sai Allah ya kare ni ban shiga ciki ba balle in je cikin wanda za su yi fada a yi rauni ko abin da ya kama da haka haza hadisin sahih wannan hadisi ne wanda yake ingantacce an gane ku eh, nufai dan alharis asfakafi sunansa nufai dan alharis dan kilda dan amur dan allaj dan abi salama alkunyarsa ce abubakar amma sunansa abdul'uzza wasu malamai sun ce eh, ainihin eh, abin nan Eh, sun ce sunansa ibn abdul uzza an gane ku eh, shi mutumin saƙifa ne kuma ƙarshe ya kuma basara ya zauna sahabi ne na maza Allah sallam eh, wasu malamai sun ce sunansa masruh wasu malamai sun ce sunansa nufai dan masruh wasu sun ce nufai dan masruh wasu ce nufai bin alharis to dai shi mutumin eh, sakifa ne kuma mutumin basara ya mutu shekara ta hamsin bayan hijira wasu malamin su ce shekara ta hamsin da ɗaya ko hamsin da biyu wasu ce shekara ta hamsin da uku wasu ce shekara ta hamsin da tara to dai sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi shuhura to wannan babin ya za mu sa masa suna babu la yufliha wallo imra'a babu to shugabancin mace tana shugabanci abin ya shafi za ta iya shugabanci ita ta shagoranci yan mata amma idan akwai maza a cikinsu to in suka eh, jagorantar da mace to ba za a rabauta ba sai dai idan a cikin abin da ita ce ta cancanta eh, wani abu wanda ya shafi mata an gane ku wal babu sadis wa sab'un babi na 76 shi ma imamu tirmidhi ya ban mu mu yi masa suna hadis kam alfan mai atan 360 hadis mai lamba 2263 qala haddathana qutayba قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن bin الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول rasulullah صلى الله عليه وسلم ala nasin julus wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan waɗansu mutane da ke zazzaune faƙala sai ce ala akhbirukum bi khairikum min sharrikum bana sanar da ku waye mafi mai alkhairi daga cikin ku daga masharancin mai mai masharranci daga cikin ku ba qala sakatu sai suka yi shiru faƙala zalika salasa marrat manzo Allah ya faɗa ka sau uku faƙala rajulun bala ya rasulullah sai manzo Allah wani mutum ya ce eh ga mana ya manzo Allah akhbirna bi khairina min sharrina sanar da mu mai mu daga mai mu. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره sai to mafi alkhairun ku shine wanda ake fatan alherin sa ko yaushe aka ganshi alheri ake gani aina za ta sare da alheri kuma an amince sharrin sa ba zai cutar da mutane ba wa sharrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu sharruhu mafi sharrun ku kuma shine wanda ba a fatan alkhairi a tare da shi wato duk sanda aka zo ana zaton ya zo kawai ana zaton ga bala'i ya zo mutane ba a amincewa sharrinsa to wannan shine mafi sharri daga cikin mutane haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce to wannan suna zamu bashi babu khairun nasi min sharrihim babun ga wani babi shi ma mutum ne mai masa suna huwal babu sabi wa saba'un babi na saba'in da bakwai hadis ram alfahami a tan arbon wa sittun hadisi mai lamba dubu قال حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا محمد بن أبي حمير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa madan khattab Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah su sallam ya ce ala ukhbirukum bi khiyari umara'ikum wa shirarihim bana sanar da ku mafi alkhairin shugabanninku da mafiya sharrin su ba khiyaruhum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum zababbu masu alkhairi daga cikin shugabanninku su ne waɗanda kuke son su suke son ku wata du'una lahum wa yad'una lakum kuke musu addu'a ta alkhairi suke muku addu'a ta alkhairi wa shiraru umara'ikum mafi sharrin shugabanninku alladhina tubghidunahum waɗanda kuke kin su wa yubghidunakum su ma suna kin ku wa tal'anunahum kuna tsine musu wa yal'anunakum suna tsine muku هذا حديث غريب wannan bako حديثي باكوني ne نعرف الا من حديث محمد بن ابي حميد humayd بس shi ba sai daga wannan sanadi na muhammad dan abi humayd wa muhammadun yud'afu min qibal hibzi shi ko muhammad dan abi humayd ana rauna nashi ta bangaren haddashi an gane ko to dai ainihin wato hadisin akwai eh, abin nan amma yana da mutaba a cikin musnad da Imam Ahmad kuma ainihin wato har ma wata riwaya an ce hadisin isnadinsa sahihi ne an gane ku shi hadisin an ce isnadinsa sahihi ne shi wannan hadisin da yake tare da mu kamar yadda da albani a cikin aljami'ar su girma ya nuna cewa kyakkyawa ne an gane ku to wannan babu sai masu suna babu khiyaru umara'ikum wa shirarihim ko wa shiraruhum an gane ku babun ga wani babi wahuwal babu samin wasu saba'un babi na saba'in da takwas shi ma imamu tirmidhi ya ban masu suna hadisi rakam alfan mi'atan hamsin wa sittun hadisi mai lamba dubu biyu da dari biyu da sittin da biyar قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سندكم يأتي زوانا أنا أم سلمة إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون za ku yi wasu shugabanni za a samu wasu shugabanni gare ku su shugabance ku za ku ga wani abu da suke mai kyau za ku ga mummuna saman an kara faƙad bari'a to wanda ya ga mummunan sai ya karinsa to ya kubuta wa man kare faƙad salima wanda kuma ya kyamaci abu to ya tsira walakin man ya wata ba amma wanda iya yadda kuma ibi to wanda ya halaka fakila ya rasu fa afala nuqatiluhum sai aka ce ya manzo Allah ba ma yaƙe su ba qala la iti'a ma sallu muddin suna yin sallah to kar ku yake su hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne yake kyawun gantacce dan haka idan shugaba musulmi ya tsare sallah to kada a ce za a yake shi a yi masa addu'a a kuma yi masa nasiha an gane ku hadith ram alfan 266 hadisi mai lamba 2266 قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر قال حدثنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قال حدثنا صالح المري عن سعيد بن عن سعيد بن الجريري عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira ya ce manzo Allah su sani shi idan kana umara ukum khiyarakum idan shugabannin sarakunan ku suka zama to zababbo daga cikin ku agniya ukum suma ha ukum kuma mawadatanku suka zamanto mafiya sauƙin hali da ɗabi'a daga cikinku da alkhairi da kyauta wa umurukum shura bainakum kuma al'amuranku ya zama shawara ne a tsakaninku fa zaharul ardi khairul lakum min batniha to bayan ƙasa shefa alkhairi gare ku daga cikinta ma'ana ku rayu shefa alkhairi gare ku akan ku mutu saboda mai ko ina alkhairi wai za ka na umara ukun shirarakun idan shugabanninku suka to mafiya sharrin cikinku wa agniya ukun bukhala akun mawadatanku kuma suka zamanto sun fi kowa ruwa sun fi kowa kwaɗayin dukiya wa umurukum ila nisa'ikum kuma al'amuranku suka zama hannun matayenku su za su ci ga abin da za a yi fa burnul arzi khairu lakum min zahriha to cikin ƙasa ya fi muku ta, ma'ana ku mutu ya fi muku kamar yin yanayin da ake ciki a halin yanzu illa man asamahullah sai wanda Allah ya kare a cikin shugabanni da mawadata da kuma ainihin gudanar da al'amuran mutane amma yanzu waɗanda ga shugabanni na Allah ya ba musu kai za ka ce ainihin ba mutane ba ne ina hankalin suke tafiya ina tunan suke tafiya da yawa na kan faɗa wani ciyaman yake cewa da wallahi malam Allah ya baka mulki sai kaga kamar ya cire kan mutum ya ɗauki na jaki ko doki ya sa maka haka ne to haka nan eh, za ka samu ka gana ganin mutum ina da hankali sai ka ba shi da hankali an gane ku to wannan babin ya zami masa suna sai masa za masa suna babu salahul uh, umma fi salahi arra'i ko salahul ra'iyya fi salahin ra'i in shugaba zama na kwarai to al'umma zata ta ta gari هذا حديث غريب وانا حديث ني باكو لا نعرف الا من حيث صالح المري ونسان شي بس daga hadisin صالح wa وصالح المري في حديثه غرائب shi صالح المري akwai hadisai garibai a cikin hadisi akwai kan kawo abubuwa waɗanda suke masu ban mamaki an gane ko eh, kawo maka magana wadda za ka rasa ina za ka saka ta an gane ko to da haka eh, abin nan eh, wannan hadisin dai hadisi ne wanda yake mai rauni ainihin a cikin abin nan yan faridu yana kadaita da sulayu la yatabawa alaiha ba za ka samu wani wanda ya kawo irin su ba wa huwa rajulun salih amma dai shi mutumin kirki ne amma dai hadisan su suna da matsala babun ga wani babi wa huwa babu tasi' wa sab'un babi na 79 shi ma imamu ya ban mu mu yi mishi suna hadis sakam alfan 267 hadisi mai lamba 2267 ala hadathana ibrahim bin yaqub al-jawzajani قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثا لسندي ذو أبي هريرة الله يقارى مسيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إنكم في زمان ku kuna cikin wani zamani man taraka minkum ushra ma umira bihi halaka wanda ibar kaso ɗaya bisa goma abin da aka umarce shi da shi ya halaka sun mai ati zamanin sannan wani zamani ya zo man amila hun bi ushiri ma umira bihi na ja wanda ya aiki da kaso ɗaya bisa goma abin da aka umarce shi da shi shi kuma ya tsira saboda lokacin fitina ta zo ta yi yawa haza hadisin garib la na arifu illa min hadisin an bin hamad wannan hadisi ne ba kuma san shi ba sai daga hadisin unamai dan hamad an sufyan bin uyayna daga sufyan dan uyayna wa fil babi an abi dharr wa abi sa'id a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abi zar da abi sa'id al-khudri Allah ya kara musu yadda su suna zamanin annabta sun gani da wahayi ya sauka sun ga kaza sun ga kaza da haka lallai su imani amma waɗanda suka zo daga baya sun zo zamanin fitina kamar yanzu Allah ya tsare mu hadis kam alfan mi atan samanu sittun hadis mai lamba da 268 قال حدثنا عبد بن حمير قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن zuhri عن salim عن ابن عمر قال Abdullahi dan Umar ya ce, "Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbar faqal." Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan minbari sai ya ce, ha huna ardul fitan fituna ta nan za ta fito wa ashar ilil mashriqi nuni zuwa ga gaba yani haisu ya tulo qarnu shaytan ina nufin inda kahon shaydan yake hudowa aw qala qarnu shams yace kahon rana hada hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne yake kyau ingantacce da haka yanzu zaka ga duk fitintunin duniya daga nan suke Allah ya takaita hadis kan alfan 269 hadis mai lamba 2269 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيسة بن زعيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديثا لسنة ديزو أبي هريرة yace manzo Allah sallallahu alaihi yace takhruj min khurasana rayatun sud wasu ainihin bakaken tutoci za su fito daga ainihin khurasan la yarudduha shay'un hatta saba. bi'iliya ba wani abu da zai tsare su har sai an kafa su a gurin da ake cewa da shi iliya an gane ku nan da ya ce wato daga wato abin nan khurasan ko ba abin da zai da su yana magana ne kan mahadi wanda insha Allah zai zo eh, eh, abin nan eh, dawo da adalci a ban ƙasa an gane ko iliya ainihin gari ne a baitul magdis kamar shi ne babban birnin garin an gane ku to dai wannan hadisi ko da garibi ne amma dai ya sami Eh, abin nan eh, ya samu taba'a imam ahmad bin hanbal a cikin musnad ya ruwaito irin wannan hadisi to saboda haka sai zamanta ya karfafa da wannan to kuma mun kawo karshen wannan babi kenan da fata mu fada zan dai da Allah ya ba mu lada ne mun kure ya fi mana abin da yake na aiki ba mu ikon aiki ne ne santa ba mu ikon ne santa Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai insha Allah Allah kai mu gobe sai mu tashi abuwa ru'ya babi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 سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله